yau alhamis sha shida ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum A أقائد فرقة الإسلامية وآراء كبار na abu منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الله مدوكين سركي مي ساكيا da Alkhairi. in ba manta ba mun shiga fasli na biyu daga cikin jeren giyan fasallan wannan littafi amala ya za a yi bayani dangane da makalatu firakil khawarij irin maganganu da fatoyi da aƙidu na ƙungiyoyin hawarijawa waɗanda su waɗannan hawarijawa ƙungiya ne daga cikin ƙungiyoyin ɓatattu waɗanda suke danganta kansu ko ake danganta su zuwa ga musulunci wanda za ku zo za ku ja kusa ko a nesa ba su da wata alaƙa da musulunci kwata-kwata to ya bayani dangane da cewa hawarijawa sun kasu gida-gida da yawa karkasuwan nasu ya kai ya komo akalla ba a kasara ba suna da kasuwa gida akalla ishirin wanda wannan karkasuwan nasu karkasuwa ne mai yawan gaske mun fahimci wannan da kyau ku karkasuwa ne ba ɗan ƙarami ba to amma akwai abubuwan da ke bi ya haɗe su kamar yadda ya bayyana mana cewa za ka iya samun ƙungiya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nasu kuma sun ƙara karkasuwan amma dai manyan ne aka gaya maka sun kasu gida ishirin to suna da mabambantan fatoyi suna da saɓani mai yawa a cikinsu kun gano wannan to shine sai malam zai mana bayanin cewa akwai abubuwan da ke haɗe soje guda yake cewa ƙala shekuna abul hassan babban malaminmu abul hassan al'ash'ari ya yi bayani a cikin littafin shi mai suna makalatul islamiyyin waktilafil musallin a jiz'i na farko shafi na 156 ya ce allazi ya jima'uhum allazi ya jima'uhum abin da ke haɗe su mun gano wannan su waɗannan hawarijawa shine ikfaru ali da sayyidina ali khawarijawa baki ɗayansu ba wanda ya da sayyidina ali musulmi ne gaba ɗaya suna da aqida na ali ibn abi ɗalibin to kafiri ne wa uthman ba ali kaɗai ba har sayyidina uthman ma suna kafirta shi wa ashabul jamal da waɗanda suka je jamal alha da zubair da aisha kun gano wannan da kyau ko gaba ɗayan waɗannan suna kafarta su Walhakamai ne da waɗanda aka naɗa shugabannin kwamitin hukuncin nan abu musa da shi da amur ɗan as kun gano wannan da kyau suna kafarta wannan waɗannan cewa ba musulmi ba ne su wa marradiya bi ta hakimihim da duk wanda ya yadda da irin yadda suke hukunci suka tabbatar da sulhunta al'umma da shirya su. Au a hadihima ko ya gamsu da jawabin ɗaya daga cikinsu ya amince da shi. Kun ji wannan na daga abin da ke haɗa jawa gaba ɗayan waɗancan karkasuwan nasu ishirin, to sun yadda da wannan sun amince da wannan wannan aƙidarsa ce. wal khuruj ala sultan al ja'ir sannan kuma suna da aƙida na yi ma ja'irin shugaba waye. bari in tsaya anan nan wajen muku wani bayani kwaya ɗaya so da dama atifa tana jan mutane su yi abin da ba daidai ba ita wannan atifar da take jan mutane su rika yin abubuwan da ba daidai ba ga ta kama haka a yanzu abubuwan da suka faru a duniya a lokacin baya sai ga yana burge musulmi su ba khawarijawa ba lallai Abidi abidin bin ali na tunusiya zalimi ne kuma yanda ake ba da labarin mulkin da yake mulki ne na kama karya ya yi abubuwa marasa kyau ya yi abubuwa na tauye musulunci kuma ja'irin shugaba ne to aƙidan khawarij wannan mutum dole a mai tawaye dole ne kuma tawaye ba wai a ce ba a tare da shi ba a yaƙe shi a yi fito na fito da shi a nuna ba a san shi ba a tare da shi a ɗaurace mai za su ce abin da aka yi a tunusiya daidai ne in ka kalli siyasan duniya sai ka ce daidai ne amma mu a mu na ahlus sunna to mu kuma ba ma yin irin wannan tawayen wala naral khuruj alal a'imma karanta ta tahawiyya mu ba ma ganin halaccin yin shugabanni tawaye wa in jaru ko mun zaluncin da suka yi wannan aqidan mu ne to su khawarijawa su kuma suna ganin halaccin yin tawaye kaga bambancin aqidan ahlus sunna da kuma su a baya da suke kafarta ali da mu'awiya da sauran sahabbai ai baka ji mun yi wannan maganan ba saboda dama an san waɗannan sahabban ai namu ne kun gano wannan shi yasa zaka zo ka rika je ana cewa masu zagin sahabbai da kafarta su sai ka ji an ce daga shi'a sai khawarij don sun yi tarayya wajen zagin waɗannan da kafar su kun gano wannan da kyau ko to tawaye ga shugabanni kuma to khawarij ne da mu'tazila suke wannan kun gano wannan da ke ko kaga a can khawarij da shi'a suke zagin sahabbai mu'tazila da khawarij suke ma shugabanni tawaye kuma za ka zo ka ci ana tafi kawai sai su ce an yi abin da su ba su yadda ba ba daidai ba ne kaza kaza sai su ware kamar yadda muka ji sun ware a makarantar al'imama hassan albasari saboda sun zo da abubuwa na ɓanna ya ce a'a sai suka ware su koma gefe asalin inda suka samu sunan i'tizali kenan kuma wannan shine a ƙidansu duk inda mu'tazila suka yunkuru khawari suka yunkuru to sai kaga tawa ya bayyana nawasib khawarij ne ai ɗaya daga cikin kungiyoyin su ne ina ganin in ka kalla cikin karkasuwan da aka yi guda 20 ai akwai nawasib a ciki mun gano wannan da kyau ko nawasib suna cikin su bisa ɗari. To, amma matsalan da ke faruwa da yake khawarij suna kafa hujja ne da hadisan da ahalus sunna ke kafa hujja da su, to kawai sai ake gani wai wasu ma wai ahalus sunna ne. Saboda shi'a mutane ne marasa adalci, mutane ne masu faɗin maganganun da kowa ya ji ya san ba gaskiya ba ne. Yanzu mu a wajenmu, Zainul Abidina Bun Ali na Tunusiya azzalumi ne. Mubarak na ƙasan misra azzalimi ne abdalla salih na yaman azzalimi ne basharul asad na ƙasan syria azzalimi ne ka lissafo duk waɗannan shugabannin da aka yi matawaye amma mu a wajenmu la naral khuruji anil a'imma bambanci aƙidan kenan to mu ma da muka ce ba mu ganin halaccin ai masu tawaye irin wancan da aka yi khawarij sai zace ce sai mu a yaƙe mu kun gano wannan da kyau ku tambaya anan duk wancan tawayen da aka ce an je an yi wani gyara tawayen yayi me tawayen da suka yi ɗin ya canza wani alheri abin ya samar akwai babu fa babu wani alheri cikin alheri kaf da waɗannan abubuwa suka samar wanda za a kalla a ce madalla da shi babu ina fatan mun gane wannan da kyau babu shi domin yanzu in ka tambayi 'yan tunisia da suke wancan zanga-zangan aka kore su bin ali shin an canza tsarin ya koma tsarin allah ne an canza tsarin tsarin ya koma tausaya talakawa ne ba abin da ya canza a ƙasan misira waɗannan 'yan ikhwan da suka samu gwamnati shara'ar allah za su kafa shara'ar allah za su yi ba ɗaya kanwan biyu da aka kori gaddafi a libya me ta canza da aka kori abdallah saleh a yaman me ta canza yanzu zubar da jinin bayan allah da ake ta yi a syria tsakanin da allah me take nufin canzawa kun gano wannan da ke ku ga bahrain me aka canza ciki Ti irin waɗannan abubuwan mu bai daga cin mu bai daga cin mu kwata-kwata to amma kuma gwamnatoci in ka kalle su ko to su kuma ba waɗanda suke ganin barazana gare su sai mu saboda ganin suke duk abin da muka karanta muna cewa sai mun yi aiki da shi ba za mu sauka akan kowa da muka samu annabawa da manzanni sun tafi akai ba sai mun bi mu bi ka'idan wani bawan da ya isa sai suna ganin mu ne barazanin su ba san barazanin su na ƙasa ba sa magana ba su waɗannan aiki suke yi ko kun gano wannan da kyau ko su ne khawarij khawarij bai magana waye hayaniya ce zai kaza kawai za ga yayi ne ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan da suke ta ɗiban wuta suna barbaɗa ma junan suna ƙona kansu za ka yi mamaki zafin kishi ne da zafin zuciya kawai sai mutum ya barbaɗa ma kanshi fetur sai ya sa ma kanshi wuta shi ba zuzi yake ko wane ne na ƙasan sai ba shi ya fara wannan tsiyan ba kuma ya kwaikwayo a musulunci akwai wannan ne mun gano wannan da kyau ko 'yan tibet ne fa suke waɗannan abubuwan waɗanda suke mabiya dalai lama su ne saboda china ta ɓata masa rai sai su ɗibo fetur sai su watsa ma kansu in suka watsa ma kansu fetur kawai shi kenan sai su ci gaba da tsiya sai su mutu wasu na nuna fushinsu duniya ta gani to kuma sai wannan abin da shi wancan ya yi mai sai da kayan furot kayan marmari na tunisia sai tasiri shi ne fai kunna wannan wutan bala'in fa duk shi ne duk jinin da ya zuba sai ya ɗiba kaso haka daga san wannan kuma kamata ya yi ƙungiyan ɓatattu masu rajin kare haƙƙi da ba da mukami ya kamata ko yana lahira a girmama shi Sau da ya tada fitina yi masa abin da suke so amma ko tuna da shi ana yi ne eh kamata ya ce a bashi nobel prize da suke badawa kun gano wannan ya kamata a ce a bashi wannan to amma za ga gaba ɗaya ba wannan mafa tunanin fa a ciki babu jama mu aqidan mu ko duk wannan hayaniyan babu shi yasa a cikin mu muna tafiya duk wanda ko ganshi da irin wannan hayaniyan ko dai ba khawarije ne da gaske ko ba mu'tazile ne da gaske ko cikakken jahili ne da ya dauko ra'ayin bai sani ba mun gano wannan da kyau ko mu Allah mu ba ma ba ma tawaye irin wannan sam bai ma cikin lissafin mu mu a tafiyar mu ko irin wannan zanga zanga ta banza da yan shiya suke mu fa ba ma yi ya ga da ku fahimci wannan Allah ya sa mu dace to shine sai mala ce, gaba ɗaya ƙungiyoyin khawarijawa khuruji ala sultan yi ma shugaba tawaye shugaba ja'iri to yana haɗa kansu duk sun yadda da wannan walam yarda ma hakahul ka'abi min ijma'ihim amma shi alka'abi ya ce a'a shi bai yadda da cewa sun yi ijma'i akan wannan ba ala takfiri murtakabiz dhunub domin maganganun guda uku ne kowa daga cikin wanda suke bayani akan maqalat firaqul khawarij sun kawo cewa sun yadda da kafirta sabai da suke yi dukkan su khawarijawa Khawarijawa sun yadda da yi wa shugabanni tawaye baki ɗayansu kun gano wannan da kyau kotu sun yadda da wannan to amma a ƙidan kafirta wanda ya aikata zunubi to wasunsu nake da shi kana karya sai ce ka zama kafiri dole a yi maka tawaye kafin ci wannan bari ku ci idan siyasa ta zuwa ƙasan nan sai musulmi da kafiri suka tsaya da suka tsaya sai wasu musulmi musamman malamai ko limamai sai suka mara ma jam'iyyar da kafirincin yake baya kana nan sai ka ga wasu ware sun ce bai halatta abuwa na sallah ba kawarijanci ne kun gano wannan da kyau ku wallahi kawarijanci ne saboda kafirta shine da zunubi halattar da yi mai tawaye ne da zunubi ƙaurace mashi ne sakamakon ana zargin ya yi zunubi ko ba ka ba ne shi ne ɗabi'a ne na hawarijanci ɗabi'a ce ta ma'utazalanci malami na yin abin da su suke ganin bai gamshe su ba kawai sai su ce ya cancanta a yi mai tawaye ya cancanta a yi baran-baran da shi a rabu da shi ɗabi'a ce ta hawarijawa kawai kuma za su ta bin kuɗi bayan ɗaya suna ƙoƙarin gamsar da ku akan haka kuma za ku zo ku ji wannan tun daga farko har ƙarshe sai kun yi mamakin irin waɗannan aƙidin sai kun yi mamakin irin waɗannan abubuwan da za ku ji yanzu lokacin da aka rikicin saddam da bush me kai a ƙasar na aka zo aka raba masallatai aka raba makarantu aka raba kaza har aka rika zargin juna wani bush wani kaza ba mu san tado da wannan da ya wuce ba khawarijawa bane ba mu'tazilawa bane amma aqidan su ne ne mai tasiri a cikin tafiyan ahlus sunna lokacin da aka zo zaben Obasanjo da su Goodluck din nan duk wannan abin sai da ya tasiri anan nan masallacin juma'a nan sai da aka ci mutuncin limamin masallacin sakamakon yayi hudu ba cewa kada a kafarta musulmi dan kawai kafan shi ta zame ya ce a zaɓi kafiri aka yi ta rikici ni kaina da aka ce za a zama na ce ba zan zauna ba sai aka ce wai ina goyon bayan su ne dan ni abin da nace waɗanda suka gayyaci zaman gaba ɗaya ni ban ga malami a cikin su ba ni abin da nace kenan duk ƴan habba wa dabba ne malamai islamiyya ne ka bayyance wannan da kyau ko sun ce wai a zo ai zama wai a fitar da jaki a cikin dima na ce wani jakin kuma wata dimar kun gano wannan da kyau ko ni ban ga jakin ba ni ban ga dimar ba da za a ce wai a zo a fitar da wani a cikin shi kuma kamata ya a gayyato malamai a zo a zauna wannan aka ce na ce wani ba malami ba ne na ce wani ba malami gaskiya ne ni ban ga malami a cikinsu ba na ce a lokacin ajiya gayyato sheik jafar mahmud adam sannan yana rayu a gayyato malam muhammadu bin usman a gayyato malam albani na ce waɗannan sun isa a zo a zaunar da su ayoyin da kuke kafa hujja da su shin haka salaf suka bayyana su haka salaf suka fassara su a lokacin shine sai suka ɗungumi ƙara sai suka kai wajen malam albani suka ce suna ƙaran mai shago ya ce duk zariya ba malami sai an je kano an nemo malamai kaga kuma yadda aka canza maganar aka je aka gaya wa malam maganar da na faɗa aka kira ni Allah ya ji kan malam nura ya haya ƙora ni a lokacin shi ya goya ni a keken shi tun daga nan hammuciya muka ji aka zauna aka ce yaya aka abin ya faru na ba da labarin yadda ya faru na ce ni da su ba malami da za mu zo mu ce wai za mu iji tahadi za mu kaza za mu kaza duk ba zai yiwu ba saboda ba mu shi a cikinmu amma waɗannan malaman muna sa masaran islahi da ilimi da kuma tsayawa akan tafarkin magabata to malam ku zauna ayoyin nan da suke kawo na tawalli wa man yatawallahum minkum a kafarta musulmi da su shin wannan shi ne fassararsu in mu ne imu imu muka zauna gaddama za a yi taiba wanda ya da wani a yi taɗa ko tafsirai ana bankare ma'anonin ayoyi to ni ga shawaran da nake badawa ga abin da nake ganin ya dace a yi kun gane amma je ce to ai wannan abin da ka faɗi gaskiya ne kuma a lokacin sai aka yi taras waya wayashe dama ba a zo an ji ta baki na ba kawai aka yanke mahukunci aka ce mai shago ya zama arne wasu da ya faɗi wannan maganar sai kuma gashi ana ba da haƙuri a daidai wannan lokacin ne malin ya ce kun ga wannan tawallin da kuke magana da ayan take magana cin alkur'ani ya ce ko a tiku bai ma ji wannan tawallon ba wanda dai ayan take magana ya ce iskanci ne kawai na neman kuɗi kafin ci wannan da kyau ko da rashin sanin ciwon kai da mutum ya jahilci kan kanshi kakka taɓa raba ɗaya biyu haka abin yake da ba ta mun gano wannan da kyau aka yi bayani sai kuma gashi an taso kuma da ra'ayin da nake a kai kuma kan shi aka tashi saboda ni yi bincike kafin aje amma in na ce ku zo in gaya muku binciken saboda ana ganin kai malami ne mu ma malamai ne to baka isa ba shi yasa sun ce aje a gayyato malaman sai kowa ya zo ya zube ban ƙwariya ta kila in malaman sun zo fagen to a gane a farasun ta hataka am himaru in ƙuran ya lafa za a gano kai mai kataka kawai zafin kai jama'a to wannan duk burbushin hawarijanci ne da zali shi ke haifar da waɗannan abubuwan duk shi ne ku raba ɗaya biyu to kuma ƙin tsayawa da aka yi a karantar da mutane waɗannan aƙidin da illolinsu ko to shi ya haifar da duk waɗannan bala'o'i jama'a Allah shi ya haifar da su da an karantar da mutane kaza da kaza ba daidai bane ɓanna ne kaza da kaza ba daidai bane ɓanna ne mutane sun gane lalle abin nan ba daidai bane bannan ne Allah ko abin ya taso ba zai girgiza masallatanmu ba ba zai girgiza makarantunmu ba ba zai girgiza ƙungiyoyin addininmu ba ba zai girgiza komi namu ba saboda an san kaza hawarijanci ne ba musulunci ba ne jama kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malam yake cewa su duk wanda ya aikata zinubi to kafarta shi suke yi su khawarijawa mu'tazilawa kuma za su kaurace maka kuskure ɗaya za ka yi za su ce ba ruwansu da kai za ce ka shiga manzilatun bainal manzilataini da fatan mun gano wannan da kyau shi daga nan za ku gane muhimmancin fa abin da ake cewa za a karanta wanda dole ne al'umma su tsaya su san shi in ba ka ba za a waye gari al'umma gaba ɗaya sun sauka kan ƙa'idan abin da suke tafiya a kan shi na musulunci sai su kama abin da ba musulunci ba kuma suna tunkahowai shi ne musulunci in waɗannan ra'ayoyin suwana suna gaba da suwane suwana ba sa shiri da suwane suwana sun ware sun yi kaza aƙida ce ta haware da mu'tazila ba aƙidan ahlus sunna ne kwata-kwata wani zai ce to ai sahabbai ma sun samu kaza ka je ka karanta tarihin sabon da suka yi faɗan haka suka yi suna faɗan amma masallacinsa da komi nasu iri daya kuma ka fara ji a cikin littafin al-intisar suna ma junansu uzuri kuma suna faɗin falalan junansu haka ne ko ba haka bane ne ba wannan abubuwan cikin tafiyan ahlus sunna wasu foreign ideologies ne suka rika shigo wa mutane iri-iri kawai sai mutane suka yi ta suna ta ansa, suna cewa wallahi mara balale da tunani irin wannan wani jahili ne putuk, amma da suran ilimi wani kuma aƙidar yake a ta ɗari bisa ɗari ba canji kisa jama'a mu aƙida yafi fi komi muhimmanci zamu koya maka aƙida ko ba mu koya maka ƙawa'idi ba in ka je lahira da aƙida lafiyayya zaka shiga aljanna amma me amfanin baɗi ba rai mun karantar da kai ahalari ishmawi iziya da sauran arba'una da sauransu kaf amma kuma aqidan ka matacciya ne kana zuwa lahira wuta za a kai ka ba inda za a tsaya ka wuta rot Allah ya sa mu dace to su kansu jawa sun saba dan gane da aqidan kafarta mai zunubi wasawabu ma hakahu shekuna abul hasan anhum malam yace maganan da take daidai maganan da babban malamin mu abul hasan al-ash'ari ya ba da labari dangane da khawarijawa a qadiyan kafirta murtakabuz zunub, malai ce wa qad akhta al-ka'abi ka'abi yayi kuskure fi awahu ijma' al-khawarij ala takfiri murtakabin zunubi minhu cewa wai suna kafirta din mai zunubi wannan shine gayyansu wa zalika annan najadat akwai khawarij waɗanda ake ce masu annajadat mun yi bayani akan su ne ashabun najada buna amir alhanafi wa ya ce zikiruhun wa tafsil maqalatin fi hazal fasli za a zo a yi bayani dalla-dalla a kansu to su waɗannan masu wannan tunani min alkhawarij la yukaffiruna ashabal hududun min mawafiqihim in kana tare da su in ka aikata zunubin da ke da haddi ba za su kafarta ka ba da za ka yi kisan kai ba za su kafarta ka ba mun gano wannan da kyau ko so da kana cikinsu amma in wani wanda baya cikinsu ne to ya zama kafiri kuma hukuncin shi kisa ne mun gano wannan cikinsu duk abin da kai ba komi amma in ka aikata zunubin da ke da haddi da za ka yi ƙarya kaga ƙarya ba ta da haddi ko ka zama kafiri da za ka saba alkawari ko a yi amana da kai ka gane abin da ake ba daidai bane sai ka ce ka fita daga cikinsu ka zama kafiri kuma hukuncin ka kisa ne kun gane wannan da kyau ko duk abin da kaji sun ce wani kafiri ne to kai tsaye ka ce hukuncin shi kisa ne in kana karata za su kashe ka in kana zina za su kashe ka in kana caca za su kashe ka in kana shan giya za su kashe ka duk abin da kake mai sunan zunubi wanda bai da haddi a cikinsa kake ko a wajensa kake za su kashe ka duka khawarij haka suke amma in kana cikin najada sai ka aikata zunubi wanda yake mai haddi ne ba za su kashe ka ba haddi za su yi maka in kana wajensa ne sai ka aikata zunubi mai haddi ba haddi za su yi maka ba kashe ka za su yi amma sauran karkasuwan kun gano wannan to su kuma duk wanda ya aikata zunubi mai haddi ko mara haddi a cikinsa kake ko a wajensa kake kai kafiri ne hukuncinka kisa ne jama mun gano wannan da ke ku, wannan aqida na khawarij ne haka suke gashi Abu Hasan al-Ash'ari ya faɗi sama da shekara 700 da suka wuce malam sai yake cewa wa qad qala qaumun min al-khawarij wasu mutane daga cikin hawarijawa suka ce inna takfira inna ma yakunu lati allati fi hawa, wa'idun maksus kafirta mutum da yake da zunubi ana kafarta shi ne in ya aikata zunubin da bai da wani wa'idi wani haddi na musamman kun gano wannan da kyau ko ba a yi wata magana a kan wannan ba to sai ka aikata wannan zunubin to shikenan za a je za a kafirta ka kuma jininka ya halatta fa amma alladhi fi haddun aw wa'idun amma duk zunubin da yake da wani haddi ko an yi alkawarin yi ma mai yin shi wani azaba na musamman a cikin alkur'ani fala yuzadu sahibuhu ala lithmi alladhi warada fihi sunan da qur'ani ya sa mai to ba za su wuce nan ba za su tsaya iyakan nan misal tasmiyatihi zaniyan kama a ce wani mazinaci ne ko wance mazinaciya ne wasarikan ko a ce wance barauniya ne ko wani barawo ne wani hawa zalika ba za su ƙetare wata doka saɓanin dokan Allah a akan wannan ba iyakannin za su ci birki a kanka amma muddin babu wani haddi na musamman sai ka aikata zunubi to a wajensu kai kafiri ne kuma hukuncin kisa ne a kanka to kaga wannan aƙida ne da ta sha bamban da aƙidan ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a ba sa kafarta mutum dan yayi zunubi duk abin da ya na zunubi ko mai haddi ko mara haddi kuma ba sa halattar da jinin shi ko mutuncin shi ko dukiyar shi sakamakon wani abin da ya aikata wanda ba daidai ba yana sana koko da gangar yayi jama mun gano wannan da kyau ko ahlus sunna ba sa wannan kuma gane khawarij a kowane zamani suna canza salo khawarij a kowane zamani suna canza suna kuma suna canza take-taken su so da kaji ai da sai sakur da suna ɗaya amma kaji sun karkasu wajen gida 20 kuma haka za su yi ta tafiya suna ta karkasuwa don waɗannan suke abin da waɗancan bai masu ba za su ɓalle so dama ba tafiyar Allah ba ce ina ba ta mun gane wannan da kyau wa ƙalad na jadat su waɗancan jadat suka ce inna sahibul kabira duk wanda ya aikata babban zunubi min mawafiqihim daga cikin wanda yake cikinsa yake tare da su kafirun ni'ima wannan ya kafirce ma ni'iman da Allah ya mai ne ji son zuciya walaysa fihi kufurun dini wannan ba kafirci ne na addini ba amma in wani ne wanda ba cikinsu yake ba sai ya aikata irin wannan zunubin da nasu ya yi maimakon ai mai fassara iri ɗaya ce shi ma ya kafirce ma ni'ima shi za a ce kafiri ne a ji a kashe shi kun gano wannan da kyau ku wa fi haza bayanin khata'ul ka'abi mala ce to kun ga a cikin nan akwai bayani karara da ke bayyana ka'abi yayi kuskure fi hikayatihi an jami'il khawarij da ya ba da labarin cewa dukkanin khawarijawa sun haɗu akan takfira ashabar dhunub cewa suna kafarta mai zunubi kullihim minhum wa man ghayrahum mai zunubin a cikinsu yake ko ko mai zunubin a wajensu yake kaji akwai bambanci akwai ƙungiyar da ba ta kafartawa da ke kafartawa wa inna masawabu fi ma yajma'ul khawarij kullaha ma hakahu shekuna abul hasan mala ce cikin abin da yake daidai na abin khawarijawa suke a kan shi shine abin da babban malami abul hasan al'ashari ya ya da labari min takfirihim aliyan cewa suna kafarta ali wa ashabul jamal da wanda suka zo yakin jamal wal hakamaini da wanda suka tsayi wajen hukunci wa man sawwabahuma da wanda ya ce aikinsu daidai ne aw sawwaba ahaduhuma ko ya ce ɗaya daga cikinsu ya yi daidai aw radiya bitakim ko ya yarda da wannan tsarin sulhun da aka yi wa nadhkaru al'ana tafsilu kulli firqatin minhum insha Allahu azza wa jalla malai ce to daga nan za a zo maka da bayanin kowace ƙungiya abin da ta ƙudurce da aƙidanta da malaha wa ma alaiha gaba ɗaya da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu zamu saurara nan sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum